بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan safiya ta lahadi safiya kuma ta uku ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da biyu ga watan hudu a shekara ta 2017 miladiya da izinin allah marauke sarki a wannan safiya za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin muwaɓa wallafar imamu malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma wannan shine darasinmu na ɗari cicif a inda yake ajiya muka tike ƙarshen bayani kan abin da ya shafi kitabu salatul idai a yau za mu tashi da izinin Allah ta'ala a kitabu salatul khawf kitabu salatul kundi na goma sha ɗaya shine kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar tsoro shine salatul khawf sallar tsoro alkhawf shine tsoro ya zama na gashi a inda kuke yanzu lokacin sallah yayi amma kuna cikin tsoro na abokan gaba za su iya kawo muku hari saboda kuna fagen daga za su iya kawo muku hari ga kuma sallah ba a ɗauke ma kowa ba muddin yana numfashi muddin yana sanin abin da ke tare da shi yana cikin hankalinsa ba a ɗauke mai sallah ba to yanzu ya sallah za ta kasance ina fata mun gano wannan da kyau idan aka ce khauf tsoro jumla ce gama mai jumla ta shafi tsoro na abokan gaba idan ana fagen daga ana yaki isa wasu kan fassara ta da sallar yaki idan ya zama ana fagen daga kuna jin tsoron kuna inda za ku salla abokan gaba za su iya dakon ku ko sai kun yi ruku'u su afka muku ɗaya ko kuma sallar tsoro kuna cikin tafiya ne sai zama a inda kuke babu ba abokan gaba ba ne na da ake yaƙi da su matattara ce ta 'yan fashi matattara ce ta 'yan fashi sun kware da fashi da makami a wuraren so sannan kuma bukatar a tsaya a yi sallah ta kama ko kuma a'a tsoron wani abu ne ya biyo mutum a guje suna ta falla gudu wannan dabba ta biyo shi a guje shi kuma yana gudun kwatar rai sannan ga lokacin sallah ya yi wana ji da ke ko misali mutum sa ne ya biyo mutum da saɗin nan ya biyo mutum a guje da mutumin nan ya samu ya kama bishiya sai ya haye sama sai sanya tsaya gindin bishiya yana jiran ya sauko a gani cin karfe goma safe har yanzu ga shi karfe biyar ta yamma tana yi to yanzu ya za ga asahar da la'asar kullum da kyau ko kuma tsoro ne a'a madatsarwa ce ta ɓalle mutum yana gudun ambaliyar ruwa kowa yana gudun kwatar rai na ambaliyar ruwa sannan kuma ga lokacin sallah yayi duk a wannan lokaci ba dauke mutum sallah ba ana tunanin ya zai yi sallar ne ina fatan mun fahimci wannan da ke ko shine salatul khawf sallar tsoro in ka duk waɗannan abubuwan da muka ambata akwai tsoro a tare da su kenan abun bai takaitu ga sallar yaƙi ba kaɗai tsoron ba ya takaitu ga abokan gaba na yaƙi ba ne har ma da wasu sai dai abokan gaba na yaƙi su ne asali wurin shar'anta sallar sallar yaƙi shi ne asali na abin da ya shafi shar'anta sallar sannan waɗansu abubuwan za su iya biyo baya kan haka babu salatul khawf babin da kitabu salatul khawf kundi da zai magana kan abin da ya shafi sallar tsoro qal babu salatul khawf babin da zai magana kan abin da ya shafi sallar tsoro قال حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتم وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم إذا أكتش صلاة الخوف صلى الصروف farkon tabbatuwarta ta tabbata ne a ƙur'ani da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa idza darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wannan tabbatuwar sallar tsoro kenan sai kuma yadda siffar sallar tsoron take sai Allah ta'ala ya ce wa idza kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جنح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمعننتم فاقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو وأنا أبات أتكين صلى طوري سبأ رمتا تبقى yawa Allah ta'ala ce wa idza darabtum fil ardi kuma idan kuka yi tafiya a doran ƙasa wana ji da kyau idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa kuka yi tafiya falaysa alaikum junahun babu laifi a tare da ku an ta kasuru min as-sala ku yi kasarun sallah ku takaita sallah in khiftum har in kun ji tsoron an yaftina kuma Ladina kafaru kafare kada su fitine ku suka su kawo muku hari innal kafirina lalle su kafirai kanu lakum aduwan mubina sun kasance a gare ku makiya ne masu bayyana da kiyayya ina na kalitan masu bayyanar da kiyayya ku lura da kyau wa idza darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as Sala. me ake nufi da qasurun sallah anan qasurun fil kayfiyya ko qasurun fil kamiyya wa zai maimaita ƙasarun filkaifiya ko ƙasarun fil miya? idan aka ce ƙasarun fil kamiyya in an ce miya ana nufin kam me kam lil adad adadi ne shin adadin rako'in za ka yi ƙasaru ka rage zahar la'asar isha su dawo biyu ko kuma ƙasarun filkaifiya yanayin yadda ake yin sallar a hali na zaman lafiya shi wannan yanayin za ka rage kai wata siffar ta daban kun da ke kuke na akwai kasoron filkaifiya yanayin yadda ake sallar shi za a shi ne ya samu canji ko kuma kasoron filkaimiya adadin rakawo'in da ake yi su aka rage domin su dawo biyu a sallah mai rakawo'i hudu ina fata mun gane wannan da kyau to sai zamana wannan aya tana magana ne kan abin da ya shafi al khawf shi sa Allah ta'ala ce in khiftu an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kada kafirai su kawo muku hari shine sai malamai suka ce ya shafi sallar tsoro ya kuma shafi sallar matafiya tunda sahabbai sun yi wa annabi sallama tambaya cewa ai yanzu wancan tsoron da ake tsammani yanzu babu shi Allah ta'ala ce sadaka ce ya baku ta kasur din kenan haka yanzu ayat tana dauke da kasurun fil da kasurun fil so ana amfani da ayar domin a tabbatar da salatul eh, musafirin sallar matafiya dan Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi kage an nuna akwai halin tafiya kenan sannan akwai qasrun fil kayfiyya qasrun fil sallar qasru na raka sallar mai raka hudu a dawo da raka'a biyu sannan qasrun fil yanayin yadda ake sallar kuma a rage shi kun lura da ke ko dan Allah ta'ala ce in khiftu an yaftina kuma allazina kafaru in kun ji tsoron kada kafare su fatane ku kada kafare su yi dakon ku sai kun yi ruku'i su kawo muku hari sai kun yi sujada su kawo muku hari to in kun ji wannan tsoron to an ba ku dama ku rage sallar ma'ana ku rage sallar ku rage yanayin yadda za ku sallar domin innal kafirina lalle dukkanin kafare na da da na yanzu da na gobe domin alkafirin jam'i ne duk wanda sunan kafirci yake gaskatuwa a kansa sawa'un kafiri ne ta ɓangaren yana kirista ko bai hude, ko ba majushe ko ɗan gargajiya kowaye innal kafirina lalle kafirai kanu sun riga sun kasance lakum a gare ku a duwan makiya ne mubinan masu bayyana da ƙiyayyen wannan na ba sai an baka shaida ba kun lura da ko ba su an ba da shaida ba kun lura yadda junansu suka dinga ma junansu text wani har wallafa a yi a shafarsa na facebook tafiyar shugaban kasa rashin lafiya suna ganin sun abin nan saboda zuzurutun ƙeyya yana da suna muhammadu kawai ba ma ba shi ne ma muhammadu wancan ba zuzurutun wannan ne ai kafare sai a hankali to kun gana an shar'anta sallar tsoron ne mata ayar farko an shar'anta sallar tsoron ne sai kuma yanayin yadda za a yi sallar tsoron sai Allah ta'ala ce wa idza tafi fihim sai dai kafin mu kammala wancan ayar Allah ta'ala ce wa idza daratu fil ardi idan kuka tafiya a doran kasa kenan sallar tsoro sai ta hadu da tafiya kuna jina da ke ko sallar tsoro sai ta hadu da tafiya kaɗan ne daga cikin malamai suka ce ba a yin sallar tsoro a gida don Allah ta'ala ce wa iza darabta fil ardi amma jumhurin malamai malamai sosai da sosai sun tabbatar da in dai sallar tsoro ce ana yin ta a gida ana yin ta kuma a halin tafiya kuna jina da ke ko sallar tsoro kuma mun ce sallar tsoro al'asul ne kasurun fil kafiya in kasurun fil kaifiya yanayin yadda ake sallar shi za a yi kasarunsa to amma idan ta haɗu kuma ga ta sallar tsoro ne kuma ga shi a halin tafiya sai a yi duka kasarun biyu fil kaifiya da fil kammiya ana fata mun fahimci wannan da kyau in ga sallar tsoro ce ga shi kuma ana halin tafiya sai a yi kasarun ta raka a hudu ta dawo biyu ɗaya kenan sannan kuma yanayin yadda za a yi raka a biyun shi ma kuma sai a gadarta shi sai a canza shi to wannan kenan sannan idan abokan gaba sun kawo hari ne a gida kuna cikin garinku suka kawo muku hari yanzu ana yakin kwatar rai ne to yanzu kun ga sallar gida za a yi za a yi kasarun ne fil kaifiya yanayin yadda za a yi sallar shi za a yi wa kasaru ba adadin rako'in za a yi ma kasaru ba tunda kuna kuna cikin gida kuna cikin garinku a zahar da la'asar da isha din raka a hurhudu za a yi su Wana ji da ke ko din raka a hurhudu za a yi su amma yanayin yadda za a yi a hudun ne shine aya za ta yi bayani saboda sai ka kiyaye sallar tsoro sallar tsoro ana yi hukuncinta daban in ta haɗu da tafiya sai a yi mata kasuru in ba ta haɗu da tafiya ba sai a yi ta cikakkiya ma'ana a hudu kamar me kamar idan ya zama na mutane da an kawo musu hari suna cikin garinsu ina fata mun fahimta in kuma akwai halin tafiya ne mutane suna tafiya ne yana wancan barak din sokoto ko na mina ko na ina ne an ɗauke su an kai su kuma suna kwantiga ko suna bama ko suna fagen daga kaga ga tafiya ga kuma yaƙi to haka sai su sallar yaki kenan sai Allah ta'ala ce wa iza kunta fihim in ka kasance a cikin su kai wa kenan kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kuma mun bai cikin su fa hukuncin nana hukuncin nana wanda suka fahimci tunda Allah ya ce wa iza kunta fihim in ka kasance a cikin su kenan wannan zai tabbata ne lokacin da ma'aikin Allah yake rayi kun gane ko amma ayyukan sahabbai gaba ɗaya ya doke wannan fasarar domin sun ci gaba da tun tun sahabbai sun ci gaba da yin sallar ah, sallar tsoro kaga ya nuna kenan ba wai ya takaitu ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bane wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah sai ka tsaye musu da sallah kai ne liman faltakun ta'ifatun minhum ma'aka sai a raba tawagar sojojin naka sai ka raba su gida biyu nan ga ta'ifa nan ga ta'ifa nan ga jama'a nan ga jama'a nan ga tawaga nan ga tawaga an samu tawaga nawa kenan biyu falta kuma ta'ifatu minhum ma'ak sai tawaga ta farko daga cikin sojojin da su kasance tare da kai kana liman suna mamu wal ya'khudhu aslihatahum su farike su eh kwarai kuwa wal ya'khudhu aslihatahum su rike makamansu sawa'un bindiga ce sawa'un tankan yaki ne sawa'un menene su rike makamansu Fa'iza sajadu idan sun idar da domin su jira bangare ne na sallah Iza aka ce fa'iza sajadu ai fa'iza idza sallu sallau idan suke sallarsu suka idar da sallarsu. wacce kenan wannan tawagar ta farko da suke tare da kai Fa'iza sajadu idan suka idar da sallar su falyakunu min wara'ikum sai su je su koma bayan ku wal ta'ati ta'ifatun ukhra sai ɗaya tawagar ita kuma ta zo lam yusallu da ba su sallah ba ya nuna wacce tawaga ta farko ta yi mai kenan ta yi sallah sai su zo fal yusallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hijrahum su fa kula wal ya ya'khudhu hizrahum su fa kama tanshan nasu sosai su kula sosai wa aslihatahum hum kuma su rike makamansu su kula wa li'akhudhu hifrahum su rike saunansu su rike hankalinsu su kula da abokan gaba da motsawarsu sosai sannan kuma su rike makamansu nan shine sifar wannan sallar me kuka fahimta sifar wannan sallar yanzu dai Allah ta'ala ya ce mana tawaga farko za ta yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi sallah tare da liman tawaga ta biyu za ta yi sallah tare da liman ina fata mun fahimci wannan da kyau ko yanzu mu dauki sojoji suna fagen daga ko mu dauki an kawo hari gida Allah ya sauke a dauki sojoji suna fagen daga ya nuna kenan za su yi azhar raka'a biyu saboda ga ta sallar tsoro ga ta kuma sallar matafiya kun gane ko za a yi sallar raka'a biyu kenan kenan da Allah ta'ala ya ce wa iza kunta fihim in ka kasance cikin su fa amta lahumu sala ka tsayin musu da sallah ka wuce kai ne limamin su falta kuma ta'ifatu minhum ma'ak sai wasu tawaga daga cikin su su kasance tare da kai wale akhudhu aslihatahum su rike makaman su fa iza sajadu idan suka idar da sallar su anan ya nuna kenan ma'aikin Allah tsada da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah raka a ɗaya da su da ya sallah raka a ɗaya da su sai ya miƙe a tsaye da ya miƙe a tsaye sai su suka wuce suka ƙaro ɗayar da suka ƙaro ɗayar sai suka sallame shi yana ina kenan yana tsaye sai suka sallame yan suna da raka nawa biyu yana da raka nawa ɗaya da suka sallame sai suka je suka suka je suka dauki position suka rike wancan wurin da waɗancan jama'a suke sai su da busi sallah ba sai suka zo sallallahu sallama ya ya dora sallah ya ci gaba da sallah tare da su da ya ci gaba da sallah tare da su ya karo raka'a daya shi yana da raka'a nawa biyu su suna da raka'a nawa daya da ya karo raka'a daya ya zauna ya tahiya sai bai sallama ba sai suka miƙe suka karo raka'a ɗayansu da suka zauna sai yi sallama sai suke sallama ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu wannan wani jarfi yake karantarwa daman bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine mai sallah kenan yanzu yaƙi bai kai abin da zai a mutum tsalla ba yaƙi bai kai abin da zai a mutum sallah ba hako san yaki da ke abinda don ana ɗauke sallar to kuma mai ake karewa eh don ba dina ake karewa ba to su dama wanda ake ya kayi ana yaƙa su ne don to su ma masu yaka ta su ba sa yi ina fatan kun fahimci wannan in dai mutum yana numfashi ba ɗauke mai sallah ba ma'ana abin da nake nufi ne numfashi in dai yana cikin hankalinsa ba ɗauke mai sallah ba in dai wanda yake fagen daga yana fagen daga ba ɗauke mai wannan sallar ba aka kawo mai siffar yadda zai yi sallar kuma yanci wannan da ke ko ɗaya kenan yanzu a wannan sallar ga inda mamu ya riga liman sallamewa kun da ke ko to wannan abin da ya faru liman mamu ya riga liman sallamewa saboda larurar wannan sallar kuma ba za a ɗauki wannan hukuncin na wannan sallar a sha sai a wasu salloli ba kun gano shi za a kai ta babu salatul khawf kamar da ba za ka ɗauki sallar ide ne ka yi ta a sauran salloli ba ka je za ka yi nafila da daddare ka yi ta yadda ake yin sallar idi raka a farko kabbara bakwai raka ta biyu kabbara shida saboda za ka yi nafilfalin dare ka ce haka za ka yi su lura da ke ko ka'idar take cewa ma sabata li salatin sabata li ukhra duk abin da ya tabbata a wannan sallar zai tabbata a wata sallar haka ka'idar take amma ba mu tsari da bacci ba za ta zama kowace salla ba kabe da muka bada misali ba za ka dauki sallar idan ka yi ce za ka yi ta a wata sallar ba mun fahimci wannan da ke ko ku dubi adalci na musulunci saboda muhimmancin sallar jam'i sai ba a ce waɗannan su je su yi da liman waɗannan kuma su yi da kansu ba ina fata mun gane wannan da kyau sai zama na limamin saboda duk wanda man adraka ta min sala salah kada adraka sala duk wanda ya riski a guda a sallah ya riski wannan sallar saboda haka kowannen su yanzu ya yi sallah a lokaci kuma ya yi sallar jami'i to idan wanda yake fagen daga an ba tsarin yadda zai sallar jami'i ba sai kawai tun da yana fagen daga shi kenan ba to yana ga wanda yake shagonsa ko yana ofis ɗinsa ko suna fira ko suna kallo ko dai yana wasu harkokin da yake ganin wannan ya ɗauke mai sallar jami'i malamai mu bai wa kanmu faɗa ma kanmu gaskiya ko mutum ya fahimci karatu inda wanda yake fagen daga waɗanda suke fagen daga aka ce musu ga yadda za su yi sallar jam'i liman ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai na ga wani fagen daga suke ba kuma dubi da ake sakace da sallar jami'i Allah ta'ala ya sauri Allah ta'ala ya sauri sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce waɗanda zai na kafaru waɗanda suka kafirta suna waɗanda suka kafirta waɗanda ya kafirta suna so Abin da suke so wadan lazina kafaru waɗanda suka da suna so ne lauta fuluna an asali ku. ina ma a ce ku gafala ku rafkana ga barin makamanku ku ajiye makamanku gefe guda ku rafkana wa amti atikum da kayayyakinku fayyamiluna alaikum mailatan wahida sai su kawo muku bara guda sai su kawo maka hari guda malamai suka ce ai da ana yaki ne a zatin riƙa kamar da bayani zai zo sai kafirin sai ga anu sulama ya yi sallah a zahar da suka ce hmm, bari su dakon sallah ta gaba kafin sallah ta gaba sai wannan ayat ta sauka aka ce in sallah ta gaba ta tashi ba gaba ɗaya za a je a yi ba sai a raba a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza wala junaha alaikum babu laifi a tare da ku in kana kuma azan min matsarin har in kun kasance kuna fama da datti na ruwan sama da aka yi an yi mamakon ruwan sama sai zamana kayayyakin ku duk sun jike kun shiga tabo ko bindigun ku da suke hannunku ko kaza kaza kaza na ku wani abu da ya same su a matsayin ku na sojoji au kuntum marada ko kun kasance marasa lafiya tunda an yi gumurzu an yi gumurzu an samu wani an harbe shi wani harsashi ya goge shi wani kaza wani kaza wani kaza an asali kuma a akan ku ajiye makaman ku yanzu ana ba da dalilin da zai sa ka ajiye makami ne na ɗan wani lokaci ɗan kaɗan kakkaɓa riga a sake kuma mai da ɗamara wa ku zo hizrakum ku fa shiga taitayin ku ku kula sosai da sosai wa ku zo hizrakum ku kula sosai da sosai innal inna allaha lalle allah a addalil kafirina ya yi makafare tattalin azaban azaba muhina maulaƙanciya so da aka kenan wannan gumurzu da ake duk kahirin da aka bindige to ya riga ya wuce jahannama kawai ya wuce domin ma khati'ati mu ughri qufa nara fa idza qadaytumus salata idan kuka idar da sallar fadhkurullaha ku fa ambata Allah ma'ana ku ci gaba da yin sallah idan fa za qadaytum salata an kuka tsaye da kuka wanzar da sallah a wannan sifa da aka kawo mana wannan sifa ta qur'ani da aka kawo da sauran sifofi na sallah in kuka idar da sallah a wannan sifar fadhkurullaha ku ambaci Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan kuma a zaune wa ala kuma a gefen jikinku sai malamai suke ma wannan ayat fassara biyu fassara ta farko zikiri kowanne zikiri mutum zai yana sallah yana zikiri in yi idar da sallah azkar na bayan sallah din nan subhanallah subhanallah subhanallah ba dauke ba yana fagen daga subhanallah subhanallah subhanallah ya kwanta ne ya fita mugudanar ruwa ne yana subhanallah yana cikin sirke ne yana kan bishiya ne da shi da bishiyar dusun sun tsaje duk ya ci gaba da zikiri amma wani ba zaman gida ba fagen daga yake ba kawai da ya idan da sallah da ya miƙe kama ana yana kan wuta ba zai yi zikiri ba subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar Allahu akbar 33 33 33 ku yi wannan zikirin kiyama kuna tsaye ne wa qu'udan ko kuma kuna kwance ne tsawon lokacin in soja ya dauke numfashi ko ko tilihi baka ji to ku a wannan lokacin ku ci gaba da zikiri wa ala junubikum ko kuna kwance ne kuna tsaye ko kuna zaune ko kuna kwance duk ku ci gaba da zikiri tunda ko riga kun idan da sallah ina fata mun fahimci wannan da ke sai wasu fasara zikiri wannan fasara ta farko kenan shine zikiri cewar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wadannan zikiri da ake bayan sallah wasu kuma suka fasara zikirin shine sallah in kuka idar da wannan sallar a wannan yanayin sai kuma kuka samu wani yanayi na daban da ba wannan ba to ku yi sallar kiyaman kuna tsaye ne wa qu'udan ko kuna zaune duk ku yi sallar wa ala junubikum ko ma kuna kwance ne kuna mulkinai ne duk ku ci gaba da yin sallah fai za kuma anantum idan kuka natsu fa salatu salata ku cika sallah ku yi sallah a yadda take an kuka natsu inna salata lalle fa ita sallah kanat ta riga ta kasance tintini alal mu'minina akan mu'minai kitaban wajibi ce mawqutan kuma wacce aka yi mata lokaci kar ku bari lokacin ya wuce kar ku bari lokacin ya wuce domin ita sallah an mata lokaci saboda kar ku bari wannan lokacin nata ya wuce ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu mun samu siffar sallah ta yaƙi a wannan sura suratul nisa'i mun samu shar'antuwar sallar yaƙin ita ce aya farko da makaranta aya ta 101 wa idza darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as mun sami yanayin yadda ake yin sallar wai za kun tafi fa kamta lahumus sala ina fata mun fahimci wannan to wannan sifa da muka ambata da yake da suke cikin kulura da kyau soja da yake fagen daga duk wannan magana da muke da an samu sojan da yake fagen daga zai nan da ne da zai ɗauki direction din ya sha bamban da mu theory muke karanta ko yawwa ku lura akwai yanayin da abokan gaba za su kasance suna tsakaninku da alƙibla ma'ana suna gabas kenan suna gabas da ku akwai kuma lokacin da zai zama suna kudu da ku ko arewa da ku ko yamma da ku to duk a yadda take duk a inda suke akwai yanayin sallah in suna gabas da ku ne in suna gabas da ku ne tabbas kun san suna gabas da ku to yanayin sallar da za a yi gaba ɗaya za a shiga sallar da sahu na ɗaya da sahu na biyu za a shiga sallar liman zai yi kabbara sai mamu duka sahu biyu a kabbara kuma kowa yana rike da bindigarsa haka za a yi ruku'i idan aka je sujjada sai sahun da ke biye da liman ya yi sujjada sahu na farko fa sahu na biyu fa yana tsaye sahu na biyu yana tsaye idan waɗannan suka yi sujjada idan liman da sahun farko suke yi sujada suka taso kun da ke ko sai sahu na na biyu sai su yi sujada su taso sai sahu na biyu su dawo wurin sahu na farko sai sahu na farko su koma wurin sahu na biyu ah. ai da soja ya yi maka haka ya maka eh <laughs> ai da soja ya maka haka ya maka da sai ka rasa wai ya aka hayar sahu na farko ya dawo na biyu na biyu ya dawo na farko sai a ci gaba da sallar a haka a yi karatun fati a tsaye rukuyi a tsaye in an je sujada sai sahu na farko yanzu muna raka ta nawa ta biyu a kasar kenan ko yawwa idan an zo sahu na biyu yanzu kaga a raka yanzu sahun farko shine sahu na biyu a raka farko ko lura da ke ko sai a yi yadda ake taɗa su sai liman yi sujada da sahu na farko wanda yake a raka ta farko shi da sahu na biyu in ya taso sai na sai sahu na biyu su yi sujada an suka taso sai liman ya yi sallah ya yi tahiyya kowa ya tahiya ya sallame su sallame kaga yanzu an shiga sallah gaba daya an fita gaba daya amma ku lura da kyau Tun da hawarewa aka ce aka yi aka ce ku zama sahu na biyu waɗannan su zama sahu na farko to kuma sai an daidaita adalci shine kowa ya samu sahun farko amma kaga da abin civilian ne masallacin sallar fararen hula ne aka ce duk wanda ya zo da wuri yana sahun gaba kun lura da kyau ko wanda ya zo da wuri yana da sahun gaba amma sallar yaƙi daidaitawa za a yi ku ku zauna a sahun farko ku ku zauna a sahun na biyu to to ko tun da haka ne wanda suka sahun farko a ɗazu raka a farko a raka ta biyu sai su zama sahu na biyu masu sahu na biyu su zama sahu na farko don a daidaita komai da komai aka yi adalci cikin al'umma yanzu a fakaita masu abu shifar sallah guda nawa kenan guda biyu Allah ta'ala ya ce hafizu Allah salawati wasu salatu ta ku kiyaye salloli ku kula da salloli baki daya wasu salatu ta ku kula da sallah madaidaiciya sallah mai daraja sallah to kaga salloli gaba dayansu suna da daraja sannan aka ware wata sallah wanne malaman balaga suke cewa zikiru khas ba'd al'am wa ƙumu lillahi ƙanikin wa ƙumu lillah ku tsaya domin Allah ƙanikin kuna masu ƙanƙan da kai kenan sallah dole ne a yi ta a tsaye domin Allah ta'ala ya ce wa ƙumu ku tsaya kullum yana cikin farallan sallah wal ƙiyamu laha da tsaiwa domin ta ita mai kenan sallah sai Allah ta'ala ce fa in khiftu in kun ji tsoron ba za ku iya yin ta a tsaye ba to fa farijalan ku yi ta kuna gudu da kafa auru ku banan kuna kan abin hawa kuna ji da kyau ko a wannan shi ne lokaci mafi tsananci gumurzu ya yi gumurzu ƙura ta tirnike gaba ɗaya ga lokacin sallah kuma yana dab da ya fita ga lokacin sallah ya yi ba magana a ce a yi sahu biyu ko sahu kaza wani yana gaba a yi kaza a yi kaza ina ruwan wuta kawai ake yi an yi awa biyar lufutan wuta kawai ake yi su suna kawo hari ana kai musu hari ga sojojinku a ƙasa ga sojojinku a sama duk ana ɓarin wuta ne to a wannan lokaci fa fari jalan sojojin ƙasa sai su yi sallar suna tafiya akan abin hawa abin nan a ƙafa su suna yi wa'un ruku bana ko wanda suke kan tankoki suna cikin tanka ɗin yana ɓarin wuta kuma yana sallah ko wanda yake sama yana zago bama bame kuma yana yin sallah dul ai a ai nan ba a yau kun ji magana ya ce in ba kallon alƙibla ake ba ai na alƙibla ka ita ce zuciyar da ka kaddara cewa yanzu ka ba kake kallo shine shine in khiftu farijalan aw bana in kun ji tsoro fito ga yadda za ku yi ka amma wai a ce an ɗauke sallah abu to a daidai wannan gabar sai malamai suka riskar da wanda yake gudun banfalaki gudun kwatar rai ga ruwa ya to abin nan mai yake ambaliyar ruwa wani dam ya balle ko kuma ambaliyar ruwa ne gashi gudu ake yi to fa dole isan lafar jalan aure kubana ko kuma a zaki ne ko wani abu ya biyo shi to fa dole isan lafar jalan aure kubana yana nuni ne yanzu yana kaddara yana ruku'i yana kaddara yana sujada yana kaddara duk haka ne nunin kawai in ya kai ga zai iya yin haka ruku'i ya sake sunkuyawa sujada sai yi in ya kai zuciyar kawai za ta dinga isar da saƙon duk sai amma dai a ce wai saboda dabba ta biyo shi ya hau bishiya sai ita kuma dabba ta tsaya a gindin bishiyar tana jiran ya sako wai saboda haka bai sami damar yin sallah a zahar da la'asar ba wannan ba ba cikin ƙa'idar musulunci a yana saman bishiyar nan zai yi sallar ba alwala haka zai yi ta sai taɓa shan bishiyar sai haka ya yi ta mamace eh a kan bishiyar ba to amma ya yi ɗazu ya yi kashi ɗazu ya yi fitsari ƙasan wahala kenan eh eh daga bishiyar sai ya samu kalli abin nan rashin bishiyar ɗin sai ya kafe sai ya sallashi wallahi al'amuran sallah ba magana wasa ba ce fa in khiftum in kun ji tsoro ta yadda ba za a iya ta waɗancan sallolin ba fato fa rijalan sai a yi ana tafiya akan a ƙasa ne shi ne rijalan ba mazaje ba fa rijalan sai a yi ta ana tafiya da ƙafa ne a auruku banan ko ana kan abin hawa ne abin hawan nan ya shafi kekuna ne ko mashina ne aka kawo su ko tankoki ne na yaƙi ko kuma jiragen sama ne duk dai rukubanin ne duk mutum yana kai su kuma yana sallah fa'iza amintu in kuka amintu kuka natsu yaƙi ya kwaran yake nan fafkurullaha to fa ku yi zikiri ko ku yi sallah kama allamakum kama yadda Allah ta'ala ya sanar da ku yadda ake yin sallah malam ta kunu ta alamun abinda kama allamakum malam ta kunu ta alamun kama yadda ya sanar da ku abinda da ba ku sani ba mana sai ku yi sallah a yadda aka san ana yin sallah ke za a waɗannan ayoyi mana da sifar sallah nau kenan a waɗannan ayoyi biyu biyu ah, wata aya cikin tsoratin nisa'i kullura da ke kuwa da eh, kwamanda zai raba sojoji layi biyu zai raba su sahu biyu ya yi sallah da wannan raka'a guda su sallame sai waɗancan su zo a yi a yi da su sai eh, liman ya sallame sai sallame baki daya na ba ɗaya kenan sai kuma wannan sifa da muka kammala yanzu ita ce kuma siffa wacce ike komai ya riga ya gama hautsinewa babu wata siffar samanta tunda yaƙi ya riga ya ya ah, lokacin na bagai da ake ta nuna hotunan sojoji ba sana sallar idi ina jin idin bara ne ko abin da ga soja ko yana cikin za gan shi kawo gashi yana cikin yunifon kuma yana hudu ba sai ya gana civilian gana ce kai eh, a daman bangare ai ba akwai jami'an tsaro akwai bangaren imam ma gaba ɗaya ba saboda haka za a ga komai koya ake yi ina son mu ɗauki abin da nake so mu gane wai ga wani matsayi na mutum ya kai da an ɗauke mai sallah wai saboda yana ma musulunci hidima ko suna da'awa ne kuna jina da kyau ko ku suna da'awa ne ana ta musulunta ana ta musulunta aha sai ya ya to sai a cika da musulunta wasu kuma su je eh ai sallah sai wannan da suka sallah su shine za a ce yayi amma wai cewa ana ta musulunta ne yasa ku ku sallah ba su suna musulunta su suna shigowa su suna fita dai su suna shigowa su kuma suna fita yi ba a yin wannan wai ka ce wai screening ne ko kuma za ku yi exam ne wai yi sa mutum ya bar sallah ta wuce duk babu wannan a musulunci ina son ka lura da kyau ina son ka lura da ke an yi bayanin salloli inda salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta yawa yanzu ina za ku rubuta jarabawa kana mina an sa station naku shine abuja ko an sa kaduna za ku ji yanzu mai sunanka matafi da lokacin sallah a zahar ya yi a agogon abuja ba wai karfe ɗaya ba da zarar lokacin a zahar ya yi agogon abuja agogon inda kuka je sai ke a zahar da la'asar lokacin ba mun yi wannan da ku ba shi kenan sai mai kuma amma gaji an ce wai ga wani ko ana mitin ne ko ana da'awa ne ko ana kasuwanci ne kaso jajiberi kowace kasuwa ce wai a ce mutum ya bar sallah ta wuce sai da ya zo ya ci abincin ya ci abin ya wanka ya ci abinci sai yake ta kawo su da daddare ya kawo azhar ya kawo la'asar ya kawo magariba sannan ya kawo isha ya shafa da mutuli wannan ina Allah ya sauke Allah ya ji قال وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات شي يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطا عن مالك yake cewa Malik ibn Anas ya karantar da mu wannan shi Malik ibn Anas ya rusa shekara ta da 179 kun san za ku haddace mu waɗannan ayoyin rana ya ce kowa zai ban su waɗannan da na bayar ko kuma fara ba ku nawa yanzu da ka eh to ne eh? ka rana ce kowa ya dawo mun da ta, to ka haddace kuma me me za ka rike ina karanta muku rana ce kowa ya haddace su ai direct nake bayarwa kowa ya dawo mun da ta ya rike wace ya haddace aka قال حدثني يحيى عن مالك أن يزيد بن رومان ما له مالك أنا شنو يزيد بن رومان عن صالح بن خوات دقى صالح دان خوات شي صالح دان شي يزيد بن رومان tabi'i ne bin khawwat tabi'i ne sai ce amman sallah ya ruwaito wannan hadisin ne daga wanda yayi sallah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau zatin riƙa ya yi sallan ne tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ranar zatin riƙa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce wai wace rana ce ranar yakin zatin riƙa suka ce ita ce ranar da tafin kafar sahabbai ya dinga ɗayewa ya dinga ɗayewa babu takalmi takalmin ya tsinki fatar ta dinga ɗayewa subhanallah al'afu wasu masu ka ce a zatin riƙa saboda inda aka je aka yi yaƙi ɗin wurare ne da dutse ne ga shi nan zunzurutun dutse wani launin fari wani launin baki wani launin ja kasan tafiya ta yi tafiya wasu ka ce zatin riƙa saboda su sahabbai sun yi ma tutocinsu alama sai suka ce duk waɗannan ya riga ya faru a yaƙi ka za mu iya fasira zatin riƙa an kira yaƙin ne da zatin riƙa saboda waɗannan abubuwan da suka faru ƙafafuwansu fatar ƙafarsu ta ɗaye shi ne wani ya sha iskar duniya yake zagin su shi a ƙafa shi ko allura bai ko ɓera bai taɓa kashewa ba yana cewa zai yi ko ɓera bai taɓa kashewa masallacin kudus masallacin kudus ko ba ma bai taba tsallakawa ba ko kwantiga bai taba zuwa ba yana cewa masallacin kudus masallacin kudus wai sahabai yake zagi waɗanda suka da ba don sun yada addini ba da su kuwa ba yana sai yana gargaje shi ba mana sahabai kai ba ka ganin irin takalmin da sojojinmu suke sawa ne eh ba ka gani irin takalmin da ake wani takalmin kada ya ishe ka kaya in baya ma tirenin ba <laughs> Allah Allah in baya ma tirenin ba zai ga takalmin kawai ya ishe ka kaya shi kada ya ishe ka kaya in ba horar da kai ba saboda haka mutum ya yi magana ta ta masu abin nan ya ce daga waɗanda suka yaƙi tare da annabi suka sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar salatul khawf sallar tsoro sallar yaƙi anna ta'ifatan lalle wata tawaga saffat ma'ahu ta yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa saffat ta'ifatun wata tawagar kuma ta yi sahu ne wujahal adu ta fuskanci mafuskantar makiya yanzu manzon Allah ya raba su gida nau kenan fa salla billati ma'ahu raka'a sai ya salla raka'a guda da waɗanda ke tare da shi sun bata ƙa'ima sannan ya daidaitu a tsaye wa muli li anfusihim suka ciko makansu ragowar wannan raka'a ɗaya sun man sarafu sannan sai suka juya kaga sun sallame kenan ko sai suka juya fasafu jahal adu sai suka je suka sahu sahu inda makiya abokan gaba za su tafi waja'atu ta'ifatul ukhra sai ɗaya tawagar da suka tare makiya ɗazu fasalla bihimur raka'a allati baqiyat min salati sai annabi sallallahu alaihi musu sallah raka'a guda wacce ta sauran masa thumma sabata jalisan sannan ya tabbata a zaune wa atammu li anfusihim suka ciko waɗannan raka'o'i ɗayan da ta sauran musu thumma sallama bihim sannan sai yi musu sallama wannan riwaya ta yi daidai da wacce riwaya ayyadda da muka karanta kenan ko ɗaya kenan sannan a nan an yi kasoro ne ko an yi cika da raka hudu kasoro aka yi kenan a halin tafiya ake sallar kullum rake ko kenan a halin tafiya ake sallar domin za ta rika can wajen gari can daji inda a ce sallar gida ce za a yi raka a hudu maimakon raka a ɗayan nan za a yi raka a biyu da tawaga farko sai su koma sai tawaga ta biyu su za a yi raka biyu da su ana fata mun fahimci wannan da kyau ko sallar asuba da ma raka'a eh raka'a biyu ce kaga ɗaya kenan za a yi da wannan qala wa hadathani an malikin an yahya bin sa'id an al-qasim bin muhammad an salih bin khawwat an sa'al bin abi hafma haddasa anna sa'al bin abi hafma haddasa حدث أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقوم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلموا قال وحدثني عن مالك an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id kaga wancan hadisin daga yazid ibn ruman wannan daga yahya ibn sa'id da hudu. an alqasim ibn muhammad daga alqasim dan muhammad an salih ibn khawwat daga salih ibn khawwat sai malaman hadisi suka ce wannan hadisin mutum uku duk sahabbai ne mutum uku a duk tabi'ai ne a jere haya ibn sa'idin tabi'i ne alqasim bin muhammad tabi'i ne salih ibn khawwat tabi'i ne tabi'ai uku a jere kuma dukkanin su yan madina ne anna sahal ibn abi hasma lalle sahal dan abu hasma haka na ku yake haddasahu ya karantar da shi ku lura a can sai ba a hadisin farko sai ba a faɗa mana wanda ya karantar da shi ba shi salihu na khawat din tunda tabi'i ne kaga bai halarci yakin ba amma nan sai aka faɗa mana wanda ya halarci yakin shine salihu na abi hasma yace da su anna salatal khawf lalle yadda ake yin sallar tsoro sallah tare da abokan gaba an ya kuma imamu shine liman ya tsaya wa ma'ahu ta'ifatu min ashabi a tare da shi akwai tawaga guda cikin sojojin da suke sojojinsa wa ta'ifatu muwajihatul adu dawar tawagar kuma su je su tsare abokan gaba bayar ka'ul imamu raka'a sai liman yayi raka'a guda wa yasjudu bil ladina sai ya ruku'i guda wa yasjudu bil ladina ma'a sai ya sujada da waɗanda ke tare da shi ya yi ruku'i tare da su yayi sujada tare da su summa yaqum sannan sai ya tsaya a tsaye sai idza sawa qa'ima idan ya daidaitu a tsaye shabata sai ya ci gaba da tsayuwa a tsaye wa atammu li anfusihim rak'at al-baqiya sai su da ake wata raka'ar da su sai su ciko ɗaya raka'ar da ta saura sun mai sallimun sannan sai su yi sallama wayan sarifun sai su koma wal imamu ƙa'im duk a wannan liman yana sai duk a wannan liman yana sai faya kununa muwajahal adu sai sai su kasance suna fuskantar abokan gaba sun mai yukubilul akharun sannan sai sauran ɗaya tawagar kuma sai su zo allazina lam yusallu waɗanda ba su yi sallah ba fa yukabbiruna wara al-imam sai su yi kabbara bayan liman yanzu liman yana raka ta nau kenan su kuma waɗannan ta farko fa yarka'u bihimur raka'a sai ya rukuyi tare da su wa sujudu sai sujada tare da su sun bai yusallimu sannan sai yayi sallama faya na sai su miƙe fayar ka'una li'amfusin sai su ci koma kansu raka'a guda a raka'a ya raka'a da ta saura sun mai sallimon sannan sai su sallama mai bambancin wannan da waccan a waccan zai jira su sai sun kammala sai su sallama sai ya sallama su sallama a wannan kuwa yana kammalawa sai sallama sai su su ciku yanzu mu samu ruwa yana kenan biyu kuma yanzu wannan da ke kuma kala haddasa ne an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara kana iza su ila an salatu lako fi tsar ya takaddamu imamu wa ta'ifatu minan nas fa yusalli bihim al-imamu raka'a wa yakununa ta'ifatu minhum bainahu wa aduwi lam fa idha salla fa idha salla alladhina ma'ahu raka'a استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil alqibla aw ghayra mustaqbil alqibla qala malik rahimahullah qala nafi' la ara umar ibn umara hadathahu illa ar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala wa hadathani an malik an nafi' daga nafi' mawla ibn umar kenan wanda ya rusu karata 117 anna abdullahi ibn umar lalle abdullahi dan umar wanda ya rusu shekara ta 73 kana idza su'ila abdullahi ibn umar ya kasance har in an tambaye shi an salatul khawfi dangane da yadda ake yin sallah da abokan gaba sallar yaki qal sai ya ce ga yadda ake yi ya taqaddamu al-imamu liman yana hucewa gaba ne wa ta'ifatu minan nas da kuma tsagi guda na jama'ar da ke tare da shi kaga yanzu nan ma dai an sake raba abokan ga sojoji an sake raba sanau kenan biyu fa yusalli bihim al-imam raka'a sai liman yi sallah da su raka'a guda kuna ji da kyau ko wata kunu ta'ifatun minhum a daidai wannan lokaci sai ɗaya tawagar kuma daga cikinsu ta kasance baina huwa bainal aduwi tsakanin shi da abokan gaba mana sun je sun tara abokan gaba lam yusallu su musu sallah ba sannan ga ɗaya tawaga kuma yayi sallah raka'a ɗaya da su fa idza sallal ladzina ma'ahu raka'a idan waɗannan da aka yi sallah suka yi sallah tare da liman suka yi raka'a guda ista'akharu sai su koma makanan ladzina lam yusallu su je su datse inda waɗancan ba su sallah ba sai su karɓi aiki wala yusallimun ba za su sallama ba wa yataqaddamu lazina lam sallu sai waɗanda ba su sallah ba ba su wacce raka'a ba su kuma sai su zo tare da liman fa na ma'ahu raka'a sai su yi raka'a guda tare da shi shi yana da raka'a nawa dukkanin sojojin suna da raka'a nawa daidai ثم ينصرف Imamu. ina karatun su haka yake sun mayan sarifin imam sai liman ya sallame wa ƙara sallara ka a taini ya yi sallara ka a biyu fata kumu kullu wahidatin mina ne sai kowace ɗaya daga cikin waɗannan tawagogin su miƙe fa yusalluna li'amfusi mu raka'atan raka'a kowa sai ya miƙe ya kawo raka'a ɗaiɗai ba da an yan sharif al'imamu bayan liman ya sallami kowa sai miƙe kawo sallah raka a ɗaiɗe to tambaya ta a nan irin wannan hali ne da za a yi sallah raka a ɗaiɗe sai a tari gaba ɗaya kuma a kawo ɗaiɗe in ban da liman kuna ganin tsoron ya kai irin na farko yawwa mu yi sallah raka a biyu biyu to akwai barazana kun gane ko to amma idan muka yi raka a wajen raka a ɗayan zai zama barazana da sauki amma a ɗauki tsawon lokaci ana yi raka a biyu shine yake da barazana da aka sai a rabu idan aka rabu sai wannan ce a ɗaya wannan ce a ɗaya yanzu kaga lokacin da wannan ce a ɗaya wannan tana tsaro lokacin da wannan ce a ɗaya wannan ma tana tsaro to idan aka zo aka ce kowace su ta ƙaro a ɗaya ɗai kafin a ce abokan gaba hasi wani abu kowa ya idar da sallarsa eh liman ya riga ya sallame sun zama musu bukai kenan sai ya jira su kenan fa yakunu kullu wahidatin min al-ta'ifatayn qad sallu rak'atayn sai ya zama na kowace tawaga ta yi sallah raka'a fa in kana khawfan ashadd ha min zalik to yanzu muna da sifa sallah raka sifa sallah nawa kenan uku barakallahu fiku uku kenan fa in kana khawfan huwa ashadda min zalik idan tsoron fa yafi wannan tsanani sallu rijala sai mayakan su yi sallah suna tafiya da kafa ne sai su yi sallah a kafar su kiyaban suna tsaye ne ala qadami akan digajigan su auru kubana ko suna kan abun hawa ne sai su yi sallar haka mustaqbilil qibla suna fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha ko ba sa fuskantar alqibla sai su yi sallah haka Ƙala malikun sai imam malik ibn anas ya ce. Ƙala nafi sai nafi maula ibn umar ya ce. La'ara abdullahi ibn umar bana ganin abdullahi ibn umar a wannan haddasahu ya karantar da wancan mai tambayar wannan hadisin ne illa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba ce ya jiyo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun ce siffar sallar yaƙi tabbatacciya ana da ruwaya shida wasu ka ce ruwaya bakwai wana ji da kyau ko in dai siffar yaƙi ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu me take karantarwa sai malamai suka ce tana karantar da a ta an ba mayaƙa zaɓi su yi kowace daga ciki ɗaya wasu suka ce a'a ba zaɓi aka ba su ba an ba su ne gwargwadon halin da suke ciki sai su zaro ɗaya daga cikin wannan riwayoyin su ga wace tafi dacewa da wannan halin sai su yi ba ina fata mu fahimci kuna fararen hula sai ce kwarke na'am na'am na'am barakallahu fi ku barakallahu fi ku kamar ya takuduwa yi watan ce? Eh, a yi na yan dai soja ne ya yi da yi wani a yake zai ka samu sojan da yake cif imam na barikin ko duk yarka ga an yi wannan cakwai saboda akwai training za ka yi ba su ɗaya ba su biyu ba ba su uku ba wani zai a ka saki guda aikin tirenin kawai ake so ka yi kan wannan to sai dai rafkan nuwa yadda wajen tirenin ɗin mutum rafkan nuwa yan ta samu kullum da ke fosai mutum kuma ya kokari ya ga ya daidaita kuma ya alwala ga ke mama? nam nam? ban ji ba? eh aiki mama da ba mana da shafa guda ba? mana da shafa daya? mana da shafa guda akwai shafa biyu in kai shafa kasa guda su yin sai ka ci gaba da abin ibn ashir a cikin manzumarsa ibn ashir yake cewa wa mallam ya jidma an wala taimama fa arba'atu aqwali yahkina mazhaba musalli wa yaqdi aqsu ma qala malik wa la adaw li ashab yace idan mutum bai samu ruwa ba bai samu wurin da zai taimama ba ya zai yi wanzu ka ce sai sallar a haka sai sallar a haka kenan tayi kuma ba zai sake ta ba wanzu wanzu ka ce in ya samu lokaci sai ya sake ai ƙa'ida ita ce kowa eh, ka ji tsoron Allah gwargwadon to ka ga gwargwadon ka ne shi ke so da za ka to yanzu wannan yake fagen daga ba ɗauke mai sallah ba ku lura da kyau abinda yake ni wani mutum ya bari har lokacin sallah ya fita wai saboda yana cikin jirgin sama ne za su je haji ko umara ime ke na kai ai ya dawo gida kawai kun bai ci magana ta da kyau ko in jirgin ku zai tashi daga nan za a ce muku zai sauka kasar da zai je minti kaza za ku tafiya awa hudu da rabi wala ji da ke ko tsakanin mu da saudiya tsakanin najeriya da saudiya awa biyu ne idan najeriya mana awa karfe uku su suna karfe biyar ne in jirgin ku zai tashi karfe biyar ne su suna karfe bakwai ne didi wannan lokacin to sai zama yanzu jirgin ku zai tashi jirgin ku zai tashi sha biyu da rabi kun da kyau ko ko kuma zai tashi karfe goma sha biyu daidai lokacin sallah bai shiga ba a garin ku yanzu a saudiya karfe nawa kenan eh karfe biyu daidai zai za ku yi za ku yi awa hudu da rabi za ku yi sa karfe nawa kenan eh shida da rabi ko shida da rabi kaga lokacin azhar ya wuce tunda ko kafin jirgin ku ya tsaya yana magana ne saukar jirgin a zuwa ɗauke ku a kai ku screening a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ka buga sallaka a cikin jirgi kawai to kai ma da ka fuskanci ma ka'aba to ko wanda ya fuskanci yamma ne haka zai sallah ka'ida za ka ɗauka ba a barin sallah ta wuce yanzu tambaya za ka yi ka samu solution a halin da kake ciki amma ba a barin lokacin sallah ya wuce in dai wanda yake fagen daga yake fagen yaƙi ba a yadda ya bar sallah ba wasu ya dawo gida ya haɗa wa kake ganin za a ɗauke قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب مسيب ده سعيد بن مسيب أنه قال ياتي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم به صلى با bai sallaci azhar da la'asar ba yau khandaq ranar gwalolo hatta gabata shan har rana ta faɗi har rana ta faɗi bai sallaci azhar da la'asar ba har rana ta faɗi a wacce rana a ranar yakin gwalolo yakin handak handak shine rami kullura da ke ko rami kasan yakin da dawakai ake yi to da aka ga waɗannan matsiyatan abokan gaban nan suna da ƙarfin gaske sai aka kewaye birnin madina gaba ɗaya da da rami ta yadda duk yadda abin nan nasu dokin ya yi abin nan ya yi tsalle haka wajen tsallake ramin ba dabara a wurin masanin yaƙi dabara a wurin masanin yaƙi ah, sai a hankali to ga inda matakin kenan da aka ɗauka shi sa ake kiran wannan ramin handak ake kiran shi yaƙin handak ana fata mun fahimci wannan da kyau mu dawo me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallaci zahar da al'asr ba rana ta fadi suka ce a lokacin ba a saukar da yakin wannan sallar ba kenan bayan da aka saukar da wannan hukunce-hukuncen mu hakan bai sake faruwa ba za a musulmi ce shagaluna sun shagaltar da mu Allah ya cika kabarrukansu da azaba sun shagaltar da mu ga salatul wasuta kusa salatul asir قال مالك رحمه الله وحديث القاسم بن محمد بن صالح الخوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف تابعين صالح بن خوات مالك يتي وحديث القاسم بن محمد حديث القاسم بن محمد وانا حديث كنا ايه حديث نبي يتي أحب ما سمعت إليه Shi ne wanda ya siffa da tafi kwanta min a rai kun da ke ko siffa da tafi kwanta min a rai domin me eh ku lura da kyau ta da siffar farko siffar farko liman zai zauna yana zaune har tawaga ta biyu sai ta ciko salla sannan ya sallame su sallame amma a ruwaya ta biyu ta wannan salibin khawat wannan liman yana yin raka'a ta biyu da tawaga ta biyu shi yana raka'a ta biyu su suna raka'a ta ta ɗaya kenan shi liman zai sallame su kuma sai su ciko raka'a su kun lura da ke ko kuma an kai lura ta shi kusa da daidaituwa da sauran salloli ku da kyau duk waɗannan ana cewa idan kowace ruwayar mun yi tayi to wace za mu ɗauka sai mu ɗauki ta alƙasin bin khawat a yanayin da muka samu kai amma idan mana a yanayin da sojoji suke ciki ko ana neman cewa wacce riwaya ce ta dace da wannan lokacin ita za a ɗauko a lokacin kullum da ke ko to amma idan ya zama akwai dama a ɗauki wannan a ɗauki wannan a ruwayoyi ɗin to za ka sai a ɗauki wannan riwaya ɗin yawa dama in ka ga an ji an ce ka zaɓa dama abin yana da yawa ne ko ba ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza amma idan ya zama na cewar ruwa da tafi daidai da yanayin da muke ciki ita za a ɗauko ai gaga ita za a yi magana a kai ga muna da jaddar cewar ba a wasa da sallah in dai sojoji da suke fagen daga suna fagen daga ba a ɗauke musu sallah ba to kai da kake cin gurasa da kilishi kuma kai za a ɗauke sallah da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ya tsare mu ya tsare mana addinin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk